Tambaya ta hudu, yaushe aka haifi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi? Amsa, a shekarar giwa, ranar litin daga watan Rabi'ul Awwal.